Foto na sha biyar Bataccen ɗa ya dawo gida Luka Sura goma sha biyar aya ashirin zuwa talatin da biyu Wannan ɗa dai ya dawo gidan Ubanshi, Ubanshi kuma yana da farin ciki, ɗansa ya dawo gida. Lokacin da ya hangi ɗansa yana zuwa, ya ruga da gudu domin ya tarbe shi, ya kuma rungume shi, Uban ya ji daɗi sosai domin ɗanshi ya dawo gida. Sa'an ya ce ma Uban shi, Baba, na yi zunubi ga Allah kuma na yi zunubi gare ka, har ban isa a ce mini ɗanka ba, Uban kuma bai bar shi ya ƙara wata magana ba, ya ce ma bayansa, su kawo tufafi da takalma masu kyau domin ɗanshi, da kuma zobe shi sanya ga hannun shi, suka kuma kama maraƙi kiyayeye suka yanke, suka ci, suka yi farin ciki, ɗanshi wanda yake tsammani ko ya mutu, ya dawo gida, da farko ya ɓace. amma yanzu ya samu. Yesu ya faɗi wannan tarihi domin ya sa mu gane yadda Allah yake. Allah yana kamar uba da ɗiya biyu, mun rabu da Allah, sabili da zunubi, Allah yana son mu dawo gare shi, idan muka tuba daga zunubanmu, muka kuma roƙi Allah ya gafarta mana, mun dawo wurin shi kenan Allah yana farin ciki ya karɓe mu. Littafi mai tsarki ya ce mana, Mala'iku na sama suna murna sa'an da mai zunubi ya tuba.